gyara nan ɗin ba matsaloli za a ta samu matsalar boko haram ko ɗan kudu ne kai ko ɗan arewa ne kai yi ta shafi kowa amma ka gani kin ganta ya salanta da yadda take tafiya a arewa ne mafiya yawan satan mutanen nan da ba mu santa ba amma yanzu an zo ita nan arewa ita ce headquarter di yana da alaka da rashin adalci yana da alaka da talauci yana da alaka da jahilci duk wani abubuwa in kana shugaban kasa ko kana gwamna ba kai adresin ɗinsu ka gyara su ka saita ba ai babban matsala ko ku yan kwankwasiya reporters ɗin nan ai mutane kun zama mutanen kirki ne bisa dalilin da yasa da kuka taso a gidajen ku har kuka je kuka samu dama kuka yi makaranta za ka yi ripota ne baka da ilimi a sai kana da ilimi za ka yi ripota ko to shikenan ka zo duk da ba wani allowance ake baku ba na wannan aiki da kuke ba mamaki wani na sai da kaya wani a guri wani na yin wani aiki a wani guri duka haka fa ake ta gungurawa tunanin cewa najeriya za a zo a gyara ta jihar kano za a gyara ta ta hau kan layi wanda ka ba da gudunmawa yin hakan kuma dama idan ta zo ku amfana ko ba ga ke ba Dan kun ka sai reporter mahaukaci ne ai ba mahaukaci ba da yake yi kyauta ai akwai goal akwai inda ya sa ga bayan da yake ganin in aka yi nasara shi ma zai nasara wannan mutanen kuskuren da suke yi shine suna zaton su kadai ne mutane za su ci mutuncin al'umma su wulakantar da su sa su a jahilci da yunwa su tura musu kwaya su sha ko ba sa sha kuma a so su an taba yin haka wannan ita ce rashin hankalinsu